mai ya faɗa Allah ya masa rahama al-mutaqal sahih littafin barjas wato abin ingantacce a cikin tauhidin rububiyya me ma'anar tauhidin rububiyya shine ka yadda ba wanda yake sai samar da halitta daga babu ya ɗauki nauyinta kuma ya kula da ita ina ba ta an gane yanzu idan ka ban nan in ka je masallacin ungo ko wani guri ka jefa tambaya ka ce rukunin imani da aka faɗa aka ce an ci tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ci tu'mina bil qadri khairihi sai ka tambaye mutum ka ce masa me ma'anar imani da Allah sannan fa zaka ga dambarwa fa yace maka imani da Allah wani ai kowa ya san imani da Allah ba ka wani shi kuma duk abinda da yake kusa da kai ba ka ganin shi abin da yake nesa da kai ka fi gani da za a yi maka tambaya wacce ta fi wannan sai ka ga za ka iya ba da amsa amma wannan tun da kana ta'amuli da ita kullum sai ga in an mame ka an jeho tambayar sai ga an fara bibiyi yanzu littafin nan daga nan saboda yana ɗan nesa da nesa kowa yana kallon shi ba ka bane amma inda za a zo idan ka ai maka haka waye yake da ni shi an fahimta yi wa haka matsalin yake da haka da karatun mu ne وأعتقد أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة سنة قدر cewa أن الله تعالى وحده lalle sun yarda cewa Allah shi kaɗai ne wa hadaniyar da la saniya da ha mutafaridun bil khalqi wanda shi ya kadaici da halitta wal mulki shi ya kadaici da mulki wanda da kuma da al'amura in ana sanyi a koma zafi in ana zafi a koma sanyi sannan ya sanya kuma su marewa yau kai ne a nan gurin ba kai bane wata rana wani ne Allah kaɗai yake yin wannan qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna Rabba rabbakum allahu kuma lalle ubangiji shi ne wanda ya halitta sammai da kasai a cikin kwanaki shida sannan ya daidaita akan al'arshi ya sanya dare yana rufe wuni ya ɗulubu wa hasisa shi wunin shi daren yana neman wunin da gaugawa wa shamsa wal kamara sannan ya sanya rana da wata wal nujuma sannan ya sanya taurari musakharatin bi amri dukkan su ababen horewa ne da umarnin ubangiji ala sai ce ku saurara wannan shi suke ce masa kalimatu tanbihi wastiftali kalmar da za a faɗakar da kai a buɗe wata magana sai ce me lahu da khalqu ga Allah kaɗai halitta yake ma'ana wannan takadimu ma haƙƙu wuta ake haka suke cewa malaman balaga yafi da haka ba a ce ala an fahimta bai eh? alkhalqu wal amr lahu ba sai aka ce lahu alhaqqu lahu alkhalqu dan ya taƙaice maka cewa kun ba shi ba an fahimta ba wanda ya yin halitta kuma umarnin ya ya kamata a yi shi kaɗai kamata ya ci ga yadda za kuma al'amari gabaki ɗaya daga ƙarshe zai koma zuwa ga Allah ne wal amru eh tabarakallahu shine kasuwar khairu ko wa azumin sultanu alherin sa ya yawaita sannan mulkin sa ya girmama ne wa Shi ne rabbin alamin da ubangijin talibai me al'alam duniya ko an gane dan muna karanta a cikin suratul fatiha muna ce alhamdulillahi rabbil alamin da haka al'alam fil shi ne alama al'alama kuma har al'aya sittin yakan ɗauka don haka kai in an ganka a matsayinka na alam an gane wanda in an haɗa mu shine yake zama al'alami na gobe to alama ne na cewa akwai Allah madaukakin sarki don haka can da aka zo tattaunawa da annabi Musa da Fir'auna da yake masa qala wa ma rabbul alamin sai ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin ubangijin sama da wa da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa shine rabbul alamin kenan samuwar sama da samuwar ƙasa da samuwar abin da ke tsakanin sama da ƙasa alama ne nawa na akwai Allah na shi yasa al-Imam Abu Hanifa ya tattauna da wasu mutane wanda ba su yadda da samuwar Allah ba ana cikin tattaunawa sai dan yi jim haka ya dan yi shiru sai suka ci gaba da magana sai suka ce da Allah dan tsaya yana wani tunani ne wata kwale-kwale ce ta sassaƙa kanta ta ɗauko kanta ta kawo ruwa sannan kuma ta loda ma kanta kaya sannan ta tuko kanta sannan ta zo ta sauke ma kanta kayan sannan ta duya suka ce kare yana mana wayo wani.